سبحان الله عما يصفون Allah ya tsarkaka kuma ya girmama daga abin da mashirkai suke siffanta shi da shi, na daga abin da bai dace da shi ba, naɗa da abokin tarayya da makamantansu.